أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tsayen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumanai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama ke na shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi rana da ta dace da ashirin da bakwai ga watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara shida, wanda ya dace da ashirin da biyar. ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkai a yau rana ce da muka saba zuwa domin karanta littafi da ke magana akan tarbiyya a zaman mu ta ƙarshe da muka yi mun karkare wancan littafin da muka karanta da suna tarbiyyatul aulad fi dawil kitabi was sunnah wanda yau ya kamata mu fara sabon littafi da na faɗa sai za mu fara wani littafi da suna kaifa nurabbi auladana na ashir muhammad jamil zainu allah ya ji kan shi gafarta mishi to har yanzu uh, littafin ba ba a samu adadin copies da muke da so ba muna jira kamar da muka yi sako shi ne kamfanin da ke buga irin waɗannan littafan a kano allah ya masa rasuwa wata ɗaya kenan so ba su riga sun yi tafilin sun fara buga littafai ba sai sa ba mu samu ma so za mu siya ne insha Allah mu raba ma waɗanda suke da rabo kyauta sai mu fara karatu insha Allah za mu fara ne da waɗanda suka siya wancan da muka gama sai mun gama ba su duka sai mu ba wanda ba su siya wancan ba insha Allah to da wannan dalili na ga dacewan mai tunatarwa mai mahimmanci akan wani mawuri da ya samu ka suna falalar sai na abubakar rabiyallahu ta'ala an huwa wannan mawuri asali muhabara ce da ɗaya daga cikin manyan malumanmu abu muhammad dr idris ibn zubair al-turgawi al-kanami ya rubuta kuma ya gabatar a wannan masallacin a ranar 26 ga watan shawwal na wannan shekara kusan wata ɗaya kenan ya gabata to tun a lokacin ne alkawarin cewa insha Allah ta'ala sau da mahimmancin maudu'in an gabatar da shi ga maza nake su ma mata zan gabatar musu so da ya zama to fa'idar ya zama kowa ya samu wannan fa'ida ko kuma daga shi takardar da malam ya rubuta daga shi za mu rinka zakuro abubuwan da za mu faɗa a wannan zaman sai kuma ɗan sharmi wanda ba za a rasa ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kamar da muka faɗa maudu'i ne falala da daraja na na abubakar yallahu ta'ala anhu wa Allah sai na bakar Allah maɗaukacin sarki ya kare, da a gare shi kamar da yayyawai da a bakunan mutane za ka yace sayyidina ko sayyiduna ma'ana shugaban mu. ko mun yadda shugaba ne na an gane ku a shi kiran sai na bakar da sayyiduna mu. asali ya samo asali ne daga bakin sai na umar allah ya kare da a gare shi shi yake matsayi na abubakar radiyallahu ta'ala anhu kirari da cewa sayyiduna a tafa sayyidana yace abubakar shugabanmu ne kuma ya yanta shugabanmu bilal bin rabah an gane ku saka kiran abubakar radiyallahu ta'ala da sayyiduna abu ne wanda ya samo asali tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar radiyallahu ta'ala anhu sunan abubakar abubakar ba shi bane asalin sunansa abubakar lakabinsa ne mun yi bayanin lakabi da kuma alkunya ku akwai lakabi akwai alkunya to shi abubakar lakabi ne ba asalin sunansa ba ne an danganta shi ne da kabilan bakar ɗaya ne daga cikin manyan kabilun larabawa a gane ku asalin sunansa abdullahi bin usman abdullahi bin usman amma ya fi shahara da abubakar bin abi kuhafa ana kiran babansa da abu kuhafa amma asalin sunan baban nasa usman asalin sunan usman so sunansa abdullahi bin usman sai na bakar radiyallahu ta'ala an huwa ardahu yana da sunaye da ake kiransa bayan abubakar ana kiransa da abdiddiq ana kiransa da alakir ga bahauke na sa sunan atiku ko asalin sunan atiku da kawo ba da kawo ba suna ne daga cikin lakabi ne na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an kowanne kuma da dalili ana kiransa as-siddiq saboda saurin imani da gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wani sako da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kisar daga Allah to ba taba samun wani wanda ya riga ya Abubakar yadda da wannan sakon yasa ake kiransa da as-siddiq ana kiransa da atiq so da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ba faɗa masa wannan sunan yace anta atiqullahi minan nar yace kai entaccen Allah ne da Allah ya enta daga wuta mana Abubakar ba shi ba shiga wuta shine manan atiq wanda aka enta shi entacce wanda ya kubuta daga dukkan wani nau'i na azaba to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sama suna atiq da wannan dalilin ake kiransa da atiq Allah madaukakin sarki dukkan qur'ani tun daga fatiha har nasi babu wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi cewa yace ya kira shi da sunan abokin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Abubakar shine kadai Allah ya kira shi yace aboki annabi ne shi sallallahu alaihi wa sallam ba sauran ba abokansa bane amma wannan yake nuna daraja da girma da matsayi na abubakar radiyallahu ta'ala an Allah ya faɗa cikin suratu at-tauba aya ta 40 Allah madaukakin sarki cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah maɗaukakin sarki yake magana da mushrikan maka sai illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad nasarahu Allah to tabbas hakika Allah madaukakin sarki ya ba shi taimako ya miki agaji yauke Allah ta is akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga gare shi daga gidan shi Saniyar nai na biyun mutane guda biyun nan idhuma filgar a yayin da suka shiga cikin wannan kogon id ya li sahibihi a lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi ke ce ma abokinsa la tahzan ce karka shiga damuwa inna Allah ma'ana lallai Allah Maɗaukakin sarki yana tare da mu a wannan aya Allah Maɗaukakin sarki yana tuna mana yana tuna halin da annabi sallallahu alaihi ya shiga lokacin da ya fita daga garin makka zai hijira ya koma garin madina shi da babban abokin shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa bayan sun fita mun taba karanta tarihin aiko bayan sun fita sun je sun zauna a wani kogo dakin sagaru sau kogon as sun zauna a wannan kogon tsawon kwana uku to su mushrikai da suka fito suna neman su sun zo har bakin wannan kogon har bakin rami amma saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da taimakonsa da agajinsa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna shiga kogon sai Allah ya sanya wani girgizo wani spider sai zo sai saka a bakin kogon to kaga in aka ce ga guri kuma har girgizo ya yi saƙa ya rufe bakin kaga alal aƙalla ce an yi shekara ɗaya ba a wuce gurin ba su kafiran har sun zo bakin gurin suna tsaye a bakin gurin sai na bakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kallon su ma suna su ko ba sa ganin su sai na bakar ke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan su zai dan ya kai ya kalli ta kafan shi zai hange mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma zannuka ya Ababakrin bisnainin lahu salisuhuma yake ya kai abubakar me kake zatanka menene zatanka ga mutane biyun da Allah shine na uku su ba za su ganmu ba Allah ya riga ya hana su ba za su iya ganin mu to shine Allah madaukakin sarki wannan tattaunawa da ya faru tsakanin sayyidina Abubakar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba mu labari a cikin suratul tauba yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da yake faɗa ma abokinsa cewa karka shiga damuwa karka shiga bakin ciki lallai Allah madaukakin sarki yana tare da mu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya Allah madaukakin sarki ya kira Abubakar radiyallahu ta'ala anhu cewa aboki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi da ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya ji kai shi ya gafarta mishi hadisin daga sahabi abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an sai ce masa anta sahibi ala al wa sahibi fil ghar manzo Allah sallallahu alaihi ce masa sayyidina abubakar kai abokina ne akan al-hawd akan wannan tabbi na ruwan alkautara da Allah ya manzon Allah Ya yayi alkawarin waɗanda suka je shi suka samu rabon aljanna za su sha daga wannan ruwan ruwan da in suka sha tun daga wannan lokacin ba za su ƙara jin kishin ruwa ba har abada manzo Allah ya ce ma Abubakar to da kai za mu je bakin wannan tafkin ranar alkiyama yace kamar yanda ka zama abokin tafiyata a wannan kogon lokacin da kafare suke nima na su kashe muni da kai haka kuma za ka zama abokina a wajen wannan tafkin da za mu sha daga nan sai aljanna an gane ku haka wannan ke ƙara tabbatar da cewa sai na bakar aboki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sai na bakar zai shiga aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi akwai hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi ababakar ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yake faɗa musu cewa lallai wanda yafi kowa falala a kaina da wajen abokantaka da wajen kashe dukiyarsa babu wani wanda ya taimake ni kaman abubakar inji annabi muhammad sallallahu alaihi yake walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu ababakr yace da zan rike wani ya zama mun khalil khalil shine matsayi na al shine matsayi mafi kololuwa na soyayya babu wani soyayya sama da al-khulla so su larabawa suna da matakai na soyayya matakai har guda bakwai kowanne akwai inda soyayya yake tsayawa akwai mataki na mahabba akwai mataki na al'ishq akwai mataki na gharama akwai mataki na mawadda haka matakai matakai mataki na ƙarshe shine mataki na al-khulla mataki na al-khulla yadda ba zai taba yiwuwa a samu wani wanda soyayyansa a zuciyarka zai zama irin wannan ba wannan ka miki soyayya na ƙarshe wanda ba zai taba yiwuwa wani daidaita da shi a wannan soyayyan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi umma wani irin wannan soyayya to da Abubakar kai zan yi mawa amma kuma wannan soyayyan babu wanda ya cancanci a masa sai Allah a gane ku maza Allah ce da ya halatta umma wani irin wannan soyayyan maza Allah ce wallahi ba wanda zan masa irin wannan soyayyan sai kai Abubakar haka wanda yake nuna irin kusanci da kauna da ke tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin ukhuwatul islam wa mawaddatu sai dai abin da ke tsakanina da Abubakar shine ɗan uwantaka na musulunci kuma sai da ce wa mahabbatuhu ba sai ce wa mawaddatuhu sai ce da kuma kauna na musulunci kauna yana da bambanci da soyayya kauna shine mawadda a larabci ha shine soyayya wanda yake haƙe da tausayi da jin da ganin girman juna shine mawadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan kaunan tsakaninsa da Abubakar radiyallahu ta'ala an irin soyayyen da Qur'ani yake a samu tsakanin mata da miji kenan ko waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma tsakanin mata da miji haka ake so a samu soyayya na tausayi da ganin girman juna da jin kai haka yake so to irin wannan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi tsakanin shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arba. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa baba Abi Bakr yake kar a bar wata kofa a masallaci face sai an toshe sai ne kofar Abu sahabbai suna da wata dabi'a da yake masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kusan tsakankanin gidajen su ne sai zama duk wanda gidan shi ke gefen masallaci to ya bude kofa daga haraban masallaci yanda daga gidan shi kawai zai shigo masallaci ne a wannan ranar manzo Allah yake to duka a kulle amma kar a kulle na Abubakar shi kadai a barna shi wannan yake nuna ne matsayi da daraja da girma na Abubakar akan sauran mai sahabbai yake duk wata kofa da aka bude irin wannan daga yau standing order a kulle amma kar a kulle na Abubakar shi nake a barta inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wannan yake nuna falala da daraja na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu irin wannan kwatankwacin wannan hadisin ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa law kuntu muttaqidan min min ummati khalilan lattaqatu a Bakr walakin akhi wa sahibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zan riki wani ya zama khalil dina daɗi na to da na riki Abubakar shine zai zama mu amma kuma Abubakar dan uwana ne kuma abokina ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka abdullahi dan mas'ud shi ma an rawaito daga gurinsa hadisin cikin sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law kuntu muttaqizan khalilan lantaqattu Aba Bakr khalila walakinahu akhi wa sahibi وقد اتخذ الله wa خليلا وقد اتخذ الله صاحبكم shi ma wannan Abdullah dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da zan riki wani ya zama mun khalil da zan riki wani in so shi soyayya irin na kulla yake da abubakar ne zan yi masa amma abubakar dan uwana ne kuma abokina ne shi kuma abokin naku annai muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike shi zama masa khalil dinsa to duka waɗannan kaga suna nuna kololuwan soyayya da kauna da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar an fahimta ku haka wanda yake nuna wannan ya ke nuna miki ya nuna mana cewa dukkan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda annabi ke so kaman wa kaman Abubakar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ah nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta an rawaito da gare ta kamar da Imam ah, Ibn Rahawayh ya rubuto a cikin al-Musnad dinsa yake cewa nana Aisha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma nafa'ana malu ahadin ma nafa'ana malu abi bakr manzo ce babu wani wata dukiya da ta mana amfani ni annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidana da al'umman musulmai babu wata dukiya da ta amfane mu sama da irin yanda dukiyan Abubakar ta amfane mu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa lokacin da ake zaman garin Makka ne kudi ne sosai ba talaka bane mai kuɗi ne an gane ku daga cikin sabubban da ya sa kuɗaɗen suka fara raguwa shine sanadiyar hijira saboda sun hijira babu abin da suka ɗauka daga su sai su suka gudu suka gudu ma addininsu suka gudu ma rayukansu maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai dukiya a duniya babu wani dukiya da ta amfane ni sama da dukiyar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda sannan akwai hadisin imam abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi da imam tirmidhi ya roito a cikin sunaninsa abu huraira ke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa mali ahadin na yadun illa qad kafainahu manzo Allah sallallahu alaihi babu wani mutum a duniya da ya taɓa mana wata alfarma fati sai da muka biya shi ma fala ababakarin mazalla ce abubakar ne kadai har yau ba mu iya biye shi alfarman da ya mana ba mazalla duk wani wanda ya mishi wani alfarma wata alfarma a duniya ya biya shi A ce amma bai iya biyan abubakar ba har yau ya ce fa inna lahu inda na yadan yukafihi lahu biha yawmal qiyama ya ce shi abubakar yana da wata alfarma da ya mana wanda Allah ne kadai zai biya shi ran tashin alkiyama mu ba mu biya shi yake wa ma nafa'ani malu ahadin qab ma nafa'ani malu abi bakr yake babu wani wata dukiya na kowaye a duniya da ta mun irin amfanin da dukiyar sayyidina abubakar ya mu da ta mun irin amfanin da dukiyar sayyidina abubakar ya mu inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin ah, da yake cikin sunan na imam at-tirmidhi daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta take cewa anna ababakar dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala cewa wata rana sai na abubakar ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ce masa anta atiqullahi minan nar yace kai ne kai entaccen Allah ne daga wuta kai tabbas abubakar Allah ya ‘yanta ka daga wuta ba ka ba shiga wuta har abada ta ce fa yau ma izin summiya atiqan ta ce daga wannan ranar aka fara kiran shi da atiq ta zo yi bayani ko daga wannan rana aka fara kiran shi da me atiq haka wannan ke shi ma na nuna daraja da falala da girma da matsayi na sai na abubakar rabbi ta'ala anhu wa arba akwai hadisin da ke cikin sunan na imamu tirmidhi har ila yau daga umar dan khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi umar dan khattab yake ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an natasaddaqa yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu da mu kawo sadaka kowa ya je kawo sadaka yi wani aikin alkhairi da shi yi wani aikin Allah da shi yace wa wafaqa zalika indi malan yace a daidai lokacin da manzo Allah yake a kawo sadakan yayi daidai da lokacin na samu wani kudi nayi wani kasuwanci ko na mai jama'a da aka na samu wani kudi hawa wace kwatan wace kwatan sai kai sai da na bayan ta sai ta da kai ta tashi ku tsaye gidan kuna magana da kuna jima ramotu ke ba tashi ku tsaye sai na umar radiyallahu ta'ala anhu warzahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kawo sadaka a lokacin kuma ya dace da na samu wani kuɗi yace fa qultu sai na umar yace sai na ce al yawma asbiqu ababakr in sabaqtahu yawman am ah fa qultu sai na umar yace al yawma asbiqu ababakr yace yau sai na yi sai na wuce abubakar yau sai na wuce abubakar yau kan sai na ba da sadakan da abubakar bai taɓa bayarwa ke kaga saboda irin yadda abubakar ke ba da dukiyar shi ma addini har sahabai suna fatan ina za a samu ranar da su ma za su yi ne za su yi kwatankwati irin nashi sai na mai ke fajitu bin nisfi mali ya ce wannan dukiyar da na samu kudin da na samun nan shi kenan abin da nake da shi sai na je na raba biyu daidai wa daida sai na zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye ni ma abaqaita li ahli me ka bar ma iyalanka a gida qultu mithlahu nake na bar musu kwatan kwatin irin yanda na kawo maka manzo Allah ya mishi addu'a ya sa mishi albarka yace ina zaune wa ata Abu Bakr bi kulli ma indahu Abu Bakr da ya tashi zuwa shi sai tattaro duka ne komai da komai sai zo da shi sai idi fa qala manzo Allah ya mishi ya Abu Bakr ma abqaita li ahlik me ka bar ma iyalanka faƙaɗa yake abuƙaitu lahumullaha wa rasulahu ce na bar musu Allah da manzansa Allah zai san yadda zai da su ai Allah ne ba ni to zuna mai ba Allah abin su kuma Allah zai san yadda zai da su sai na umar ya ce ya aba sai na umar yake cewa la usbihu ila shay'in abadan ni sai na umar sai umar umar ya gagara yin competition da abubakar akan aikin alkhairi to wa zai iya kaga sai dai kowa ya hakuri sai dai kowa ya hakuri imam abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya rawaito hadisi hadisi yana cikin sahih muslim tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sai ya tambaya sai ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman a cikin ku wane ne yau wayi gari yana azumi qala abubakar ana abubakar ya daga ne sha Allah yau ina azumi qala yace faman ittaba'a minkum al-yawma janazatan mazalla ce a cikin ku wane ne yau ya raka wata janaza aka yi wani janazan wata wata gawa tare da shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace nayi mazalla ya sake tambaya faman at'ama minkum al-yawma miskinan a cikin ku yau wane ne ya ciyar da wani mabukaci wanda zai da abin da zai ci ya ba ya ci qala abubakar abubakar yace ana ni ne nayi ya rasulullah Kawai manzo Allah sake tambaya fa man ada minkum al-yawma a yau a cikin ku wane ne ya je ziyarci wani mara lafiya wani dai da lafiya ya tashi takanas ta gidansu ya je gaishe shi waye wannan aikin yau Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ana yace Rasulullahi nayi Abubuwa nawa kenan na biyar yace wane ne yau yake azumi wane ne ya tarka janaza wane ne ya tiyar da miskini wane ne ya gaida mara lafiya auwana hudu abubakar duka yayi a ranar ba yi ɗaya jiya ɗaya shekaran jiya ɗaya wancan ɗaya a duka a rana ɗaya yi wannan auwa guda hudu sai manzan Allah su alaihi wasallam yake majtama'na fi imri'in illa janna aljanna ce ba za a taba samun wani mutum waɗannan abubuwa guda biyar ɗin ya yi su a rana ɗaya face wannan sai ya shiga aljanna fage wannan ya shiga ina aljanna aga wannan shi ma shaida ne da ke nuna cewa abubakar da ta'ala anhu dan ina ne dan aljanna akwai hadisin sahabi jabir jubair ibn mut'im yake cewa hadisi yana cikin bukhari da muslim yake atat imra'atun annabiya sallallahu alaihi wa sallam fa kallamathu fi shay'in ce wata mata ta zo dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta yi masa magana a kan wani abu bayan sun gama tattaunawa fa'amaraha an tarji a ilaihi sai annabi sallasan ya umarci wannan matan ya ce in kin je bayan lokaci ka za ki dawo ki dawo so da in ji me ya faru ƙawalar sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita in jiktu wa lam ajik to me kake mai shawara zaka bani in lokacin da na tashi dawon sai na dawo ban same ka ba ka rasu to ya za a yi an gane ko kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa illam tajidini fa ati ababakarin yace in kin zo ba ki same ni ba ki samu abubakar in kin zo ba ki same ni ba ki samu wa abubakar wannan me yake ishara zuwa gare shi ha yana shara zuwa game in manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya wa jagoranci al'umma kenan Abubakar yasa ce in kin zo ba ki same ni ba to ki samu Abubakar duk abin da zan miki shi zai miki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malaka radul mar'ati ila Abi Bakr liyanzura fi amriha wa hajatiha ba'da wafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr دون غيره بأن يصلي بالناس من بعده إمارة على الاستخلاف ما لا يتي yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta koma zuwa wajen Abubakar in bata same shi ba wannan alama ce da ke nuna cewa in bayan baya nan wanda zai jagoranci wannan al'umma shine wa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa haka ma irin hakan ya faru kamar da ya tabbata hadisin da yake nana Aisha ta rawaito hadisin Bukhari da Muslim take cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada lokacin da ya kwanta bai da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar da yi wanda bai tashi ba sai ce muru Aba Bakr falyusalli Yace ku ce ma abubakar na ce ya jagoranci mutane sallah ni ba zan iya fitowa masallaci ba. lallai ciwo ya yi tsanani ko abinda zai hana manzan Allah sallallahu alaihi fitowa masallaci kuma yana ɗakin na na Aisha wanda duk abin da yake a masallaci yana ji amma ba zai iya fita ba yace ku ce ma Abubakar ya mutane sallah fa qala ya sake mai mai tamuru sai sai na na Aisha tace inna Ababakar idza qama fi maqamika lam yusmi'i an-nasa min al-buka na shi take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asani na da babana Abubakar in ya tsaya a gurin tsayuwanka dan ya ja mutane sallah to kuka kawai zai tayi zai ta kuka ne saboda tuna kai ne ka taka tsaya nan yanzu baka da lafiyar da ba za ka iya fitowa mutane ko ba za su ji me yake faɗa ba a gani na famur Umar fa yusalli bin nas a ce ma Umar dai yayi sallah shi ya dan tishi daurewa a ah? haka ita ba ta san Abubakar din ba lokacin da manzo Allah ya bar duniya kuma waye daure kaga shi da yake daure shi controlling mutane shi Umar din kuma ya gagara ya gagara daurewa din take ni ina ganin a tema Umar ne yayi sallah fa qala manzo Allah ya sake maimaita muru Aba Bakr falyusalli bin nas ni Abubakar nake a tema mutane sallah ban yadda wani yayi sallah fa qultu li Hafsa nana Aisha sai ce sai nake ma na Hafsa قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء tace sai nace ma'ana na sa tun da ni da zo na bashi uzuri yaki to ke ma sa ki bashi faɗa mishi irin uzurin da na bashi kila in ya ga mu biyu ne zai saurara fa fa'alat hafsa hafsa sai ta ita ma sai ta zai ta yi ta aikata ta faɗa mishi tace ina tunanin Abubakar fa in ya tsaya zai sallan nan mutane ba za su ji ba saboda kuka da dai an ce Umar ya ja sallah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لا أنتنا صواحب يوسف yace ku dinnan kuna da makirci kaman matan nan da suka ma annabi Yusuf makirci an ce ku ban san cewa ita take ki fada ba sai ai ku dinnan kuna da makirci kaman irin wannan matan da suka ma annabi Yusuf makirci abinda nace muru ababakarin falyusalli linnas ku ce ma abubakar yayi ma mutane sallah faƙalar hafsa li aisha sai na na hafsa take ma aisha ma kuntu minki khairan to kaga wannan tace tana nuna mata cewa wannan abin da kika sani ya ja mu magana kaga amsar da manzo Allah ya bani har ya kwatanta mu da waɗanda suka ma annabi Yusuf makirci to kaga wannan cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi na cewa shi bai da kowa ya ja sallah ba sai wa sai Abubakar wannan ma isharar ce zuwa ga cewa bayan annabi sallallahu alaihi wanda zai jagoranci wannan al'umma shine wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa Allah ya kare ta a gare akwai hadisin da ke cikin sunan na Imam Abu Dawud daga daga Abdullahi bin Zum'a yake cewa lamma lamma tu'izza bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana indahu fi nafarin min al-muslimin yace a lokacin da abubuwa suka tsananta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi bin Zum'a ce ni kuma ina tare da shi da wasu musulmai da yawa a tare da shi da'ahu bilalun ila sala sai Bilal sai zo ya kira shi ya nuna min lokacin sallah yayi so da Bilal yanda yake in ya kira sallah lokacin sallah yayi in ɗan tazarin da ake bayarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito ya ja sallah yayi annabi sallallahu alaihi bai fito ba bilal sai zo gida sai ya sallama manzo Allah sai ya sallah lokacin sallah yayi ko mutane sun taru to shi tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kan ake baruwa ba shi tsarin shine idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahu ah, abba'u akhara in manzo Allah ya ga sahabbai sun taru a masallaci da wuri bayan kiran sallah to sai a tada sallah in ba su taru da wuri ba sai dan jinkirta ya jira su kafin a tada sallah to in bilal ya ga an taru sai zai ce manzo Allah sallallahu to jama'a sun taru a zo ayi sallah to abdullahi bin zum'a yace suna cikin wannan halin sai bilal ya zo ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah yayi fa qala sai manzo Allah ya muru man yusalli lin nas yace ka je ka umarci wani ya mutane sallah ajiya yace a umarci waye yi sallah abubakar sai yau bai faɗi suna ba sai bai faɗi suna ba to tsammanin shi in ya faɗa ai za a sa wanda ya je shi shine me yayyau sai ce ka je ka yi umarni ma wanda zai ma mutane sallah ya yi sallah haka manzo Allah ya faɗa muru man yusalli linnas ka je ka umarci wanda zai ma mutane sallah fa da abdullahi bin zum'a da ya fito da abdullahi bin zum'a ya fito fa idza umarun fil nas sai ga umar a cikin mutane wa kana abubakar ghaiban a lokacin kuma abubakar shi bai riga ya iso masallaci ba to shi kuma manzalla ce kawai je kama wanda zai wa mutane sallah umarni yayi me yayi sallah shi da yazo ga Umar kuma ba Abubakar Abdullah bin Zama yace fa qul fa Bilal yace ya Umar qum fa salli bin nas sai Bilal yace Umar shi kama mutane sallah kuma da wannan shine sunna in an zo masallaci za a yi sallah ba liman ba na ibin liman to ladan shine yake da wuka da nama ko shi ya ga sallah ko shi ya nuna wanda zai ga sallah wannan shine kaida amma ba wani ne kawai yace malam wani ja mu sallah ba wannan kuskure wannan da yawa yana faruwa a wasu gurare to sai shi bilal sai ke masa ina umar shiga ka ja sallah fa taqaddama fa kabbara sai na umar sai wuce gaba wajen liman yana yin kabbaran harama fa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sautahu sai manzo Allah ya ji muryan Umar Umar ne sai kabbaran harma a matsayin liman kuma kana Umar rajulan mujahharan ko manzo Allah Umar sai na Umar ya kasance mutum ne mai murya babba in yayi magana gurin shi na tafiya sosai qala manzo Allah yana daki tace fa aina Abubakar Abubakar yana ina Umar ya sallah fa aina Abubakar ina Abubakar yake يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون من الله يتي الله بي يدى ولي يجا صلى أبو بكر نانم با الله بي يدى با من الله يتقى مريا يتي الله بي يدى ونم با فبعث فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى الصلاة فصلى بالناس سيدنا أبو بكر يتي أكا أيكا أجي أكرا أبو بكر أبو بكر يزو من الله يتي أساك صلى أبو بكر ينا لما kaga abubakar ya zo an idar da sallar manzon Allah a maimaita sallar to wanda Allah yake so ya ja sallah shine wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu haka wannan duk waɗannan hadisai ne waɗanda suke bayyananu kamar rana lokacin azhar amma duk da haka arna masu latin masu addinin shi'a ba su yadda wa Allah ka shirya da mu da su ba gida shi yasa mala yake cewa i'adatu sahabati lis salati thaniya liyabi abi bakirin anil imama dalla ala buklanin ula yake maimaita sallan nan da aka yi bayan an riga an yi manzalla ba da umarnin a maimaita sallan wannan yana nuna cewa ashe sallan farko ba ta yi ba kenan ba ta yi ba da ta yi ai ba za a mai ba ba za a maimaita ba manzalla ce da ya dawa abubakar ne ya ja sallan ya zo a wata riwaya a cikin sunan na imam abu dawud har ila yau cewa lamma sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam sauta umar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar umar qala man zallati la la la la li yusalli lin nas bin abi quhafa yace wanda nake nufi ma mutane sallah shine abubakar dan abu quhafa ha abdullahi bin zum'a yace qala zalika mugbaban yace manzo Allah yana faɗan hakan da fushi a ransa da fushi a fuskansa alaman hakan ya bata masa rai ai tun da jiya na ga wanda nake sallah yau ba sai na tsayar da mai ta suna ba nace wanda zai ma mutane sallah ba mutane sallah sai a nemi Abubakar ai a sake sallah aka sake maimaita sallah da wannan ne malaman malikiya suka samu suke bada fatawa in dai akwai limami ratibi a masallaci sai aka zo za a yi sallah kuma lokaci ba zai fita ba ko ba da izinin limamin man aka yi sallah to sallah ba ta yi ba sallan ba ta yi ba kwata-kwata ba ta yi ba tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallah ba da limamin da shi a matsayin liman ya ya yi ba manzo Allah ce sallan ba yi ba a sami an gane ku Allah ya sa mu gane akwai hadisin da cikin sahih muslim daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min a rashin lafiyar sannan da bi tashi ba daga wannan lafiyar yace mata a li a baki wa akhaki yace ki kira mun abubakar hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa ƙulu qa'ilun ana aula wa ya'ba Allah wal illa a mu'minuna yace kira mun abubakar yazo a rubuta shi ya rubuta rubutu wanda zai tabbatar da shi ne zai wakil zai zai kalifance ni bayan bana nan ina tsoron kar in bar duniya wani ya zo ya yi tunanin cewa shi ya fi cancanta da ya kalifance ni ba abubakar ba in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gadi ku to haka kuma akwai hadisi da yake cikin musnad na imamu ahmad har ila daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare wanda yake da ma'ana irin wancan halifin da muka karanta haka wannan yake nuna cewa lallai sai na bakar radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai girma mai daraja mai kima a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma za Allah sallallahu sallam mun ga duka sai na alakanta har a wajen musulmai wancan akan maganar sallah yake ya aballahu wal muslimun ko yace Allah da dukkan sauran musulmai ba su yadda wani ya wuce gaban Abubakar ba anan ma yace wa ya Allahu wal mu'minuna da Allah da dukkan masu imani ba su yadda wani ya yi jagoranci Abubakar na rayu ba kaga manzo Allah ke hada da shi da Allah da dukkan masu imani kaga wannan yake nuna cewa duk wanda yau yake shi bai yadda ba to kaga sai dan ya cire kanshi a cikin almuslimuna din da almu'minun ko ba haka bane kamar da wani aka ce mana na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ga wani ya ce wai ke ba mahaifiyarsa bace sai ta ce to ai da yayi karyawa da mutum shi ya san kanshi ai shi Allah ya ce matan manzon Allah iyayen mu munai ne ko haka bane to in shi ya ce ni ba uwan shi bace kaga ai kaga ya san inda ya sa kanshi kenan shi dai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatukum Allah ya ga ya ce su matan annabi iyayen masu imani ne shi kuma ya ce shi ba ba shi a ciki kaga ya ma kanshi hukunci da kanshi to haka duk wanda yake da yadda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya ma kanshi hukunci wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah an gane ku yace da wannan dalilin ne ma sai na Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya fada lokacin da bayan so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan maza Allah ya bar duniya sahabbai sun ɗan shiga rudani akan ya ma za a yi a ce wane ne jagora sannan ka ce ne jagora akan me zai jagoranci so da shi a sallallahu alaihi ya yi jagoranci ne da wahayi ko ki zo abin da ya faru Allah dai zai wahayi ce ai kaza yi kaza yi kaza to aka ce wani ya jagoran yi jagoranci shi na ma za a fara to ana cikin tattaunawan shi sai na baka radiyallahu ta'ala anhu shi fara ba da nomination shi nominato umar da amir bin jarrah abu obaida manzo sallallahu alaihi abubakar ya daga hannun umar ya ce to ko ku zabi umar ya zama shi zai jagoranci al'ummar musulmai tunda manzo Allah ba shi a rayi yace dalilin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa sai na umar da shedan ba taba haɗa hanya ba sai na umar bai taɓa yin wata hanya ke ya bi wannan hanyar ba sai ya canza hanya ce ko kuma ku zaɓi abu ubaida sauran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine amintaccen wannan al'umma li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al'umma abu ubaida Amin bil jarrah sai na baka ce to ɗayan junnan ku zaɓi ɗaya daga cikin su zama jagore khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu za mu musu biyayya mu bi su sai na Umar sai ce a Allah ba zai yi ba babu yadda za a yi manzan Allah ya sa ka gaba mu sa ka ba manzan Allah ya sa ka a gaba har na yi sallah manzan Allah ce a sake sallar saboda kai yanzu kuma sai a ce kai ka zama a ƙasa ni shugaba ce ba zai yi ba ya tambayi sauran sabai yanzu kun yadda wanda manzan Allah ya sa shi gaba mun mu sa shi baya kowa ya ce bai yadda ba suka yi mubaya'a ma Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin sai na ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi da sunan na Imam Abu Dawud sai na Ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance wata rana ina zaune ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibtala Abu Bakr wa Umar sai ga Abubakar da Umar sun sun kullo sun kamo hanya suna zuwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا قبول أهل الجنة من الأولين والآخرين sai manzo Allah ya ce mun inji sai na Ali yace kaga waɗannan biyu mutane biyu da suke zuwan to su ne shugabannin dattijai na gidan aljanna tun daga al'umman farko har na ƙarshe waɗannan inda dattijai ne waɗannan su ne jagororinsu a gidan aljanna yace illan nabiyina wal mursalin wadanda kawai ba za su musu jagoranci ba sune annabawa da manzanni su kuma dama suna sama da su amma duk wani wanda ba annabi bane ba manzo bane inda yana gidan aljanna manzo Allah ce Abubakar da Umar sune jagororin su an gane ku wannan hadisin sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu okay akwai hadisin abdullahi bin hanfam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi wanda yana cikin sunan na imamu tirmidhi shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi anna annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a Abubakar wa Umar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ga Abubakar da Umar da ya gansu sai ce ni sam'u wal basaru ya ce kaga waɗannan guda biyun to matsayinsu a addinin musulunci kamar matsayin ji ne da gani a jikin ɗan adam in ji manzan Allah sallasar ya ce kaga waɗannan mutane guda biyun abubakar da umar to matsayinsu a addinin musulunci kamar matsayin ji ne da gani a jikin ɗan adam gaba ɗa a duk abubuwan da ake amfani da su a zahiri in banda akwai abin da ya kai ji da gani amfani ha a su ne mafi girma aiko mhm. musamman magani ko ba ga bane musamman magani to maza Allah ce to wannan kam su ne kaman matsayin Abubakar da Umar a cikin musulmi. akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda Imam al-Tabarani ya rawaito shi al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin Tarikh al-Baghdad Jabir bin Abdullah al-Ansari ke cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa Sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس maza Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Abubakar da Umar a cikin wannan addinin kaman matsayin ji ne da gani akan akan mutum gaba da haka hadisin Abu Sa'id Al-Khudri wanda cikin sunan na Imam Ibn Majah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahla darajati al-ula yarahum man yarahum من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء مزالة صلى الله عليه وسلم أجدا الجنة waɗanda suke matsayi mafi ƙololuwa a gidan aljanna to waɗanda suke ƙasa da su suna kallon ne kamar wanda ke ƙasa yake kallon tauraro a sama mazalla sallallahu alaihi haka matsayin wasu yake aljanna wasu saboda nisan da wasu suka musu aljanna suna kallon su kamar yadda muke kallon tauraro ne a sama sai manzo Allah ce wa inna ababakar wa umar minhum kuma abubakar da umar suna cikin waɗanda za musu rinka musu irin wannan kallon aljanna matsayin su na abubakar da umar ya kai matsayin da akwai waɗanda za su rinka kallon su kamar yadda ake kallon tauraro a sama wannan shi ba ke nuna matsayi ga daraja na wannan bayin wannan bayin Allah sai na abubakar da sai na umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ah, akwai hadisin ah, muhammad bin al-hanafiya muhammad bin al-hanafiya ɗaya ne daga cikin ‘ya'yan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu wa ba ali bin cikin sai bukari muhammad bin al-hanafiya yake cewa kultu li abi yake ya tambayi baban shi ali bin abi talib yake na tambayi babana nace miki ayyun nasi khairun ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake ya tambayi sayna ali shi dan sayna ali yake ya tambayi sayna ali yake wane ne yafi kowa alkhairi a cikin al'umma bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sayna ali yake abubakar abubakar yafi kowa alkhairi qala qultu thumma man muhammad bin harfi ya ce sai na tambayi babana na ce sewa kawai ya ce sun umar ya ce sai umar sai shi Muhammadu hanafi ya ce wa fashitu an ya kula usman sai na ji tsoron kan in ce mishi sai waye ya ce usman kultu sai na ce mishi sun ma'anta sai kai kuma ko kamar kowa zai ji baban shi ne a sama aiko ce na ce na farko ya ce abubakar na biyu ya ce umar na uku kan tambaye ke ce usman sai na ce mishi baba sai kai ko qala sai ke ma ana illa rajulun min ta ni ma dai ne daga cikin musulmai amma ba zan ce ni ne na uku ba amma kuma ya ba da shaidan na ɗaya wane ne abubakar na biyu ya ce umar ya ce sai na tsoron kanin ce sai yawa ya ce sai usman sai na ce mishi to sai kai ko ba ya kata kai ma ka shigo ciki yayi ni ma ce baba na yana ce haka wannan shaida ne daga ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa Allah ya kare da a gare shi akwai hadisin abdullahi bin salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa samitu aliyan ya koyo. shi abdullahi bin salama tabi'i ne yake naji sai na ali yana cewa wannan magana yana cikin sunan na imam ibn majah yake naji sai na ali yana cewa khairun nasi da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abubakar wa umar yace da kunnina naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wanda yafi kowa alkhairi a cikin wannan al'umman bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Abubakar da Umar inji sayyidina Ali ce babu wanda ya kai su alkhairi inji sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa yake cewa a ah, Abu Juhaifa ɗaya daga cikin tabi'ai yace kuntu ara aliyan afdalan nasi ba'da rasulillah yace na na kasance ni a da ina ganin in bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda kai sai na ali daraja ya fi shi falala to dan na ganin ai sahabi ne kuma kani ne na annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya goya shi kuma ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu da wasu darajoji yace da haka nake gani amma tun da na ji wannan magana daga bakin sai na Ali cewa khairun nasi da rasulillah Abu Bakar wa Umar yace sai na sallama yace amma kafin sai na Ali ya faɗi wannan to ne ina ganin cewa babu wanda ya kai sai na Ali cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai ɗaya daga cikin tabi'ai daga cikin almajiran na Aisha da yake shi Abdullahi bin Shaqiq yake cewa qultu li Aisha yace na tambayi na Aisha ayyu ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilayhi na tambaye a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne yafi soyuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta ce abubakar tace tace sai na baka ce ta soyuwa wajen manzon Allah qultu thumma man yace na tambaye ta sai wa qalat umar ya tambaye ta cewa bayan abubakar ta ce sun ma umar ta ce sai umar kultu sun ma man na tambaye ta bayan umar cewa kawai ta sun abu ubaida amil bin jarrah na tambaye ta to wane na na hudu fasaka ta sai ta shiru ba ta ce mun wane ne na hudu ba amma dai na farko da na biyu ta kirawa abubakar da umar akwai hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ni'mar rajulu Abu Bakar ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Abu Ubaidah bin Abu Ubaidah bin al-Jarrah manzon Allah sallallahu alaihi ma dalla da mutum irin Abu Bakar ma dalla da mutum irin Umar ma dalla da mutum irin Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kaga duk waɗannan hadisan suna nuna mana matsayi da daraja da falala da Allah madaukakin sarki ya matsayi na abubakar kyautai shi daga cikin daraja da falala da Allah ya matsayi na abubakar shi ne abubakar shi kadai ne dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki darajan shi sahabi baban shi sahabi ƴaƴan shi a cikin ƴaƴan shi shida biyar sahabbai kuma yana da jika sahabi shi kadai ne shi duk sahabban annai babu wanda ya samu wannan darajar sai shi shi sahabi ne baban shi sahabi ne baban shi ya musulunta a lokacin da aka yi fatu makka aka yi fatu makka baban shi ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunta ƴaƴan shi shida ya haifa biyar daga cikin su gaba ɗaya sahabbai sannan kuma dikan shi Abdullahi bin Zubair dan nana asma shi ma sahabi ne shi kadai ne yake da wannan darajar da shi da baban shi da dan shi da jika sahabai shi kadai ne ba wani bayan shi radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu wannan kadan ne daga cikin daraja da matsayi na zaina abubakar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kuma insha Allah ta'ala anan zamu sa aya in Allah madaukakin sarki ya bamu dama ya bamu iko zamu sake zuwa mu yi magana akan kuma falalan Saina Umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu za mu zo Usman Ali duka al'asharatul mubashshiruna bil janna din nan gaba ɗaya za mu yi magana akan su insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukan sharri na duniya da lahira ah, muna ƙara tunatarwa akan asusunmu Allah maɗaukacin sarki ya ba da ikon taimakawa da agazawa akwai wata bukata da ta taso wata baiwan Allah da tabbas Allah maɗaukacin sarki ya yi mata jarabawa eh, muna fata Allah ya sa ta ci jarabawa asali da can ba musulma ba ce Allah ya mata gam da ta musulunta kaga ta zama sabon mutum kenan ko bayan ta musulunta ta yi aure ta haifi yara hudu ko hudu ne ko yaran ta hudu so sai Allah ya mata jarabawa mijin ya zama abin da ya zama sai mutum Allah ya shirye shi daga ƙarshe dai auren ya zo ya rabu wanda yana cikin shawara ta nema rawar shawarar rabuwar shi ya fi alkhairi wa'aura ya rabu tana zaune a wani guda take haya daga wannan masallacin sanadiyyar malama aka samu wani yana biya mata kudin hayan da ita da yaran da yaran dai suna dan sana'a haka to yanzu kuma ta samu miji da wani kuma insha Allah mutumin kirki ne ya da zai rike ta da yaran to muna kokarin mu ganganta abin da za mu ganganta mu ba ta guduma dan abubuwan da suka dan lallace a dan gaggyara tunda dai za ta je amarya ko yawwa to an dai ana ta neman taimako a yanzu dai akalla muna da naira dubu tamanin a ƙasa daga akwai buƙatar a taimaka da ko iyaye da yara dukan an je gida a sanar dan Allah abinda Allah ya hore a taimaka Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon taimakawa ta zo da safen nan kuma wata mai irin wannan matsalan ita ma aka mun ita ita ma yau da safen nan ita ma yanzu auren za ta yi don ce to ta yi hakuri mu gama ɗa kafin mu shiga ɗaya in kuma an samu an yi duka to fabiya wa ni'mat Allah ya ba mu ikon ya ba da ikon agazawa na an sa za a yi auren bayan sallah bu bako malam bayan sallah bu bako eh bayan sallah bu ba insha Allah Allah ya sa ba da ikon taimakawa ah, wannan take cewa assalamu alaikum an ce malam an ce wai kiristan ba za su shiga aljanna ba to malam me yasa abin da yasa shine aljanna dai ta Allah ce kuma Allah madaukakin sarki ya tabbata cewa shi aljannan ba zai ba kowa ba sai mai imani sai mai imani wanda bai musulunta ya imani da manzancin annabi Muhammad ya aiki da sakon da Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba zai shiga aljanna ko ba haka ba kuma kaga ba za mu tambayi Allah Allah me yasa kuma kace ba za ka ba su waye aljanna ba dama na shi ne ko shi ya halitta kayan shi shi ga dama yayi kyauta da shi kuma shi ba wanda ya ga dama wannan shine dalili ah, wadda take cewa wai an ce mata mace ta yi ko da murmushi ne ga namijin da ba muharraminta ba haramun ne to ya maganan mata wa su je asibiti kuma namiji ya duba to shi wannan a wani matsayi za a yi shi to ni dai ban san inda aka ce ko da yaushe mace ta rinka yawo da fuska kamar saniya na jin yunwa ko ba haka ba ko da yake da riga furtin ya fuska kenan a wutan kam darira a'a abinda abinda shari'a ya hana ya hana duk wani abu da zai da zai zama sanadiyyar ya ja hankalin wani namiji wanda ba muharrami ba zuwa gare ki amma ba a ce ki tafiya ranke a bace fuska a burtike a ba hana ba wannan kenan amma ko ba a ce tafiya kina wanga da haƙori kamar kina tallan close ba ko yawa baina zalika sabira to maganan zuwa asibiti ai a komai a shara akwai abinda akwai abinda lalura ke haifarwa ke sa kullum duk da cewa abun yana da wahala akwai wahalan kudi akwai wahalan lokaci wani lokaci ma sanadiyan da za a karanta ba shi a garin da ita macen take da masu kwabanta a kai ana tsoron kata je wani gari kuma ta lalace shi ya hana da yawa daga cikin mata musulmai su je su koyi likitanci to tunda muna tattare da wannan kaskancin a to lalura ya ba da damar ashe babu laifi mace ta je likita namiji ruba sai dai in namijin musulmi ne kuma ya san dokan musulunci to haramun ne a gare shi kuma ya duba ta daga ita sai shi haramun mu sani wannan haramun haramun kuma na san na san likitocin da inda mace ta je da mijinta duka suna shiga consulting room tare kuma shine shari'ar musulunci shi likitan ma ya ce a sai dai ta shiga ita kadai haramun haramun to haka duk wanda suke da alaka da irin wannan harkan su san wannan ala ayyati hal lalura ya bada daman namiji ya duba ta lalura ce kamar yadda lalura ya ba da damar wasu abubuwan ma wanda ba wannan namijin bai raka ta bai raka ta asibitin in saboda commitment ne sa bai raka ta asibitin to su je da wata macen wacce ta san ta aminta da ita ko da ba kowace mace ba ce wata macen kuma ita tana da ya misali kila ba zai gagarin kila tana da ya ko mahaifiyanta ko kaza an gane ko a wani lokacin ta je da wata ko kawa ko kaza to da karke kuma duk abin da likitan ya faɗa kuma za ta je a duniya to rashin wannan aminci shi yasa sai ta je da macen da ta san ta aminta da ita ya to tare za a gan shi abin shi ya fi dacewa kun kuma a shi mijin ko tsaban sakaci ne shi bai damu bane to bai kyauta ba bai kyauta ba in yana da lokaci tare ka wata tafi a filifin isha wannan ni ban san me yake fara ba na dai ga Kano na ga Kefi duka ban san me yake ko ake so a yi da Kano da Kefi ba ah, akwai na yau da yawa don da hannu na ya kai ki za mu amsa na minti biyar sai mu tashi ah, wadda take cewa malam an ce idan mutum ya karanta sauran islam guda dubu daya ah? tamkar mutum ya fanshi kansa ne daga wutar jahannama to idan mutum ya yi ɗari ko ɗari biyu ba shi kan shi dubu ɗan ma ban taɓa jewa ba sai mu zai san ɗari ko ɗari biyu kaga tana neman to in ɗari ko ɗari biyu kila zai za a tsallake faraɗi kenan ko <laughs> ko ba ko tambayoyi za ko kaza to shi dubu ɗaya ma ban taba ji wallahi ban taba ji ba ka ta suratul ikhlas so dubu ba garabin karatu bane ba to ba sai kai sauka kawai ka huta ba eh gaskiya ban taba jiwa bari in san hukuncin tarin ko ɗari ne ah. wai tambayar da zai kace wai da gaske ne kentin da ake shafawa a kumba baya sallah kai ba zai sallah ba yi so da ai ruwan alaula ai bai taba saman ba an samu shamaki tsakanin tsakanin gaban da kuma mai ruwan alaula an fahimta ko haka ba zai sallah ba so da an samu shamaki tsakanin kumba ai gaba ne lamba ne so ko da kumba ɗaya ne ruwa zai taba wa mutum bai da alaula kuma mutum bai da alaula kuma bai da sallah to balle kuma kumba biyar balle wasu har da kafa ko za a sa biyar a hannu sai a sa kafa goma yawanci haka ake yi ko ba cika sawa hannu duka biyu ba kaga ba zai yi sallah ba wannan shine maganar gaskiya babu yadda za a yi sallah da an bar lam'a akwai inda ruwa bai taba ba ita wannan take cewa nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu ta'ala anhuma shin yan uwa ne eh yan uwa ne a matsayin ƴaƴan abokai nana Hafsa ƴar na Umar ko nana Aisha ƴar na Abubakar ƴaƴan abokai ne ko matan abokai saboda manzo Allah abokin su ne an gane ko shi kaga ya halatta kenan abokin baban ki aure ko ba haka bane haka sai na sai na Umar ai ya aure yar sai na Ali ko kaga abokai ne aure tsakanin tsakanin ƴaƴan abokai ya halatta matakar za a biya sadaki kuma tana son shi kenan an fahimta ku yawwa to haka ƴan kowa ne a matsayin ma ƴaƴan abokai ko matan abokai ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baban su ba ba ɗaya bane wannan take cewa wai wata ce wai kawarta ce sai wani wanda ba musulmi ba yace wai yana santa amma ya ce mata madaga in ta yadda za ta aure shi to zai musulunta to malam ya hukuncin wannan a mishi wa'azi dai ya musulunta dan Allah kuma ni a shawara ta koya musulunta kar ta aure shi ta auri wani ta auri wani to da mun gani ba ɗaya ba biyu ba uku ba daga ƙarshe hulla ke jan dan kwali ko mun ga wanda dan kwali ya ja hulla duka mun gani ko wani wani mijin ne ya zama arni wani matar ta zama arniya a shekarar da muka yi NYSC a kota da muka yi sabis da ita bayan mun gama sabis da kusan shekara uku sai ta kira nawa wai ta samu miji za ta yi aure sai da ta na gama alhamdulillah da don Allah sa albarka duk sai ta ce mun amma wai yanzu ba musulmi ne. wai ya ce ne zai musulunta in dai ta yadda za ta aure shi kuma ta yadda za ta aure shi amma kuma tana so ni ne in zo in daura auren tana so ni ne in zo in jagoranci daura auren za a daura abuja aka turo min kati a whatsapp za a turo mota ya dauke ni kamar wani gwamna a kai na abuja daura aure a dawo na ce mata to ba matsala ta tura katin sai ranan yayi a turo mota a zuwa dauke ni ni dai muna kashewa ne blocking line ta har yau ban bulewa tun 2017 shekara takwas kenan ku amma dai ina ganin ta a social media kuma gaskiya babu alamun musulunci kwanaki ma na ga wata haraka ta coci ina ganin ta a social media handle ɗinta kaga yan an tafi can kuma yana da kuɗi kuma ita ma ba talauci ba ne don a lokacin babanta shine ambasadan najeriya a china kaga ba ta daga bane amma dai in babu aqida babu tarbiyyar musulunci komai zai iya faruwa saka a miki wa'azi ya musulunta dan Allah kuma Allah ya bani wata wanda yake son da take son shi sai aure ah. wannan take cewa kawanta ce za su yi sallah sai ta gyara mata wani kuskure da ta ga ta yi a sallah ah, to amma sai abin bai mata daɗi ba hata dai suna wasu maganganu marasa kyau masu zafi a kanta kamar ta kamar ta wulaƙanta shi ta ne haka to in ta ƙi gyara mata nan gaba in ta sake yin irin wannan kuskuren ta yi daidai a ba ta yi daidai ba ta sake gyara mata in ma ta gyara mata a gurin ta zage ta goyi ma ta sake gyara mata kar ta bari ita ai tana yi ne danwa Allah kuma Allah zai ba ta ladan abinda abinda take yi kar ta daina in ta je BBC ne ma ta zage ta ita ta je BBC ta ce Allah miki albarka an gane ko amma kar ta kar ta daina wannan shi za mu kanta na ƙarshe take cewa wane ne farkon mutanen da aka fara halittawa a duniya maluma suna faɗin cewa akwai halittun da Allah maɗaukakin sarki a duniya kafin mu ɗan adam wanda kiran su alamul jan ko in ba na yi kuskure ba suna a ƙarƙashin tasirin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa isfara rabbuka lil mala'ikati inni jahilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku dama malaiku suka ce ma Allah zaka zaka sake halitta a bayan kasa wanda za su zo su rinka barna su rinka zubar da jini malama suka ce saboda akwai wasu da aka halitta suka yi wannan din Allah ya halaka ya sa malaiku suke ganin in aka sake halittan wasu su ma abinda za su zo su yi kenan an gane ko haka maluma suke faɗa kafin Allah ya halaka su sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya halitta annabi Adam mu kuma 'ya'yan annabi Adam Allah ya ɗauko mu duniya mu rayu zuwa lokacin da Allah ya ɗiba mana wannan shine na san kila ta tambayar nan wasu suna cewa abinda Allah ya fara halitta wa shine hasken annabi ko wannan maganan banza ne Allah lokacin sarki ya tabbatar abinda ya fara halitta shine alqalami haka za Allah ya fara awwalu ma khalaqa Allah alqalam ko abinda Allah ya fara halitta shine alqalami tambayar da take cewa malam me yasa shedan mugu ne kuma azzalimi ne ko me yasa shedan ya zama shedan a wannan da za ta ga shedan din gila ta tambaji Allah kin sarki la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah madaukakin sarki ya tsara ya tsara tsarin halittarsa da dukkan sauran halittarsa kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu kansa hikima wasu abubuwan Allah ya faɗa mana hikiman da ya sa ya yi wasu abubuwan kuma Allah bai faɗa mana ba shi yasa muka zama bayin Allah aiko shi yasa muka zama bayin Allah so da ba za mu tuhumi Allah akan abin da shi Allah mai yayi ba an fahimta ku amma shi zai tuhume mu so da mu bayin shi to haka Allah ya halicce mu mutane ya halicci shedan ya halicci aljanu ya halicci mala'iku kuma kowa Allah ya bashi abin da zai yi kuma Allah madaukakin sarki yana bibiye da kowa Allah madaukakin sarki ya samu dace saka ban san hikiman ba Allah ya bar mu kanki sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alheri a satin da ya wuce mun yi bukin mu kuma mun gode an zo da yawa an ji shinkafa kuma an yi rawa Allah ya kirya eh Allah ya kirya wasu ce wai ni na ce ayi abin da za yi na ni na faɗa abin da shari'a yake ne ko kuma na faɗa tsarin da shari'a ya tsara ba zai yuka ce ba zai yuka haramta abin da shari'a ya halatta ba amma dole ka faɗi restriction na shari'a wanda ya wuce iyaka kuma tsakanin shi da wa Allah za ka duk wanda ya abin da yake ni na ce na ayi to na yafe miki a Allah na yafe na yafe tsakani da Allah amma dai ban kwance ba na faɗi tsarin shari'a da inda shari'a yake a tsaya amma aka wuce aka tsallake to Allah ya yafe mana gaba da Allah ya sa a daina Allah ya sa a daina wasu sun dan kokari wasu kuma sun wuce abin da ya kamata a yi Allah madaukakin sarki ya dace da mu da akai sauran da ba su yi ba Allah ya ba su eh Allah ya ba kowa maza na gari mutanen kirki su ma mazan Allah ba su mata na gari mutane kirki waɗanda suke su ɗaya Allah ka ba mazanin su daman ƙarawa su kai su hudu ya Allah muna wasali da imaninmu da ayyukanmu na ƙwarai ya Allah tun mai mata ne Allah ka ba su ikon ƙara kai guda hudu Allah ka ba su ikon ƙara kai guda hudu Allah ka ba su ikon ƙara kai guda hudu Allah ka ba su haƙurin zama da juna ka sa su taimaki juna wajen shiga aljanna Allah ka ba su taimaki juna wajen shiga aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Amin. Mama na addu'a na da yawa. Addu'a na da na yayi ba nake Allah ba ku hali a ah, na